أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajali ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah yau Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu 20 da abin nan 16 ga watan Ramadana na wannan shekara ta hijiriya 1400 da arba'in daidai wanda ta yi daidai da ashirin da ɗaya yau ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da goma sha tara muna nan a suratu at-tauba za mu tashi a kan aya ta shida insha Allah بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون نعم أجيا منكرا كآية بيار saboda mu jona ta da ta shida ta yau ɗin. a jiya Allah madaukakin sarki yace mana Fa'izan, salakal ashhurul hurumu فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ألا يشيء ce idan wannan kwanaki watanni da aka mushirkan nan masu yaudara idan aka yi yarjejeniyar zaman lafiya da su idan watanni hudu da aka ɗiban nan suka wuce wato su ne shawwal zulqa'ada zulhijja da muharram to shi kenan duk yarjejeniyar da aka yi da su ta expire ta ƙare kenan yanzu kuma babu zaman lafiya sai faɗa to Allah ya ce idan watanni suka wuce faqtulul mushrikina wato ku yaƙi mushrikai particularly waɗannan da suke saba alƙawura waɗannan da suke nuna ha'inci da yaudara a cikin alƙawarinsu da yarjejeniyansu su ne Allah ya ce a fuskanta kawai banda waɗanda suka riƙe amana banda waɗanda suka riƙe gaskiya da kuma ah, yarjejeniya to Allah ya ce ku yaƙe su haisu wajattumuhum duk inda kuka same su duk inda kuka yi karo da su inji Allah kawai ku bige su ku yaƙe su inji Allah wa kuzuhum ku musu mummunan kamu inji Allah ku tsananta musu mummunan damka wa ruhun sanyan ku sanya musu takunkumi na karya a tattalin arzikinsu bi ma'ana ta duk inda za su nemo kobo da sisi source of income nasu duka in ji Allah Allah ya ce duka ku tsatsare ku rika tare su kuna gamawa da su waqudu lahum kull marsad ku zauna musu a duk inda hanyoyin da suke wucewa duk inda kuke kyautata zato suke wucewa ko suke zuwa wata harka su, Allah ya ce ku rika musu kwanto ku rika lura da su idan suka zo sai Allah ya ce ku far musu ku gama da su amma fa in tabu Allah ce idan suka tuba daga shirka suka tuba daga kafurci suka musulunta suka furta kalman shahada suka musulunta bayan musulunta da tuba daga shirka da kafurci wa aqamu salata har kuka lura cewa lallai suna tsaye da sallah ba sa wasa da ita domin za a daɗe ana monitorin nasu don a kar kuma a ga ko irin yaudaran da suka saba ni. to idan suka ce sun tuba sun zo sun karbi kalmar shahada to Allah ya ce kuma a rika sa musu ido a ga irin yadda suke kulawa da sallah in suka zamanto regular masu yawan halartar masallatai suna salloli sannan wa atawu zakata har kuka ga suna ba da zakka ɗaya biyu uku hudu shekaru dai suna fitar da zakka tsab yadda Allah maɗaukacin sarki ya faɗa to fa khallu sabilahu Allah ce ku yi withdrawing ku janye yanzu daga wancan ukuba da da kisa da fada da sanya musu tattali a takunkumin Eh, karya tattalin arziki da kuma kwanto musu a dukkan hanyoyin da suke wucewa Allah ke gaba ɗaya ku janye yanzu kuma sun zamanto menene yan uwanku musulmai sun zamanto musulmai tunda sun furta kalmar la ilaha illallah umirtu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa in asalu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum illa bi haqqil islam Allah ce ku yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya umurce ni ku yi ta yaki da mushrikai da kafirai da fafatawa da su ba kakkautawa ba sassautawa hatta ya an Allah ilaha illallah har lokacin da za su furta cewa su yi imani da Allah sun karbi kalmar shahada kuma wa anni rasulullah sun yadda ni Muhammadu din nan sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah idan har suka haka suka tsaye da sallah suka fara ba da zakka to asamu minni dima'ahum yanzu jinin su ya zama to me katangantacce sun an katangance jinin su jinin su ya zama to haramun la ilaha illa din ta zama to wa jinin su katanga yanzu dukiyansu ma haramun ne a taba a matsayin ganima haka nan ma mutuncin su illa bi haƙƙin islam sai abin da suka taba kuma na haƙƙin musulunci me haƙƙin musulunci mutum ya ridda to kaga jini zubar da jini shi ya halatta mutum ne ya kashe rai kaga shi ma jinin shi ya halatta mutum ne ya fidda zakka yake kaga sai a yaƙe shi a kwace da ƙarfi yadda sayyidina abubakar radiyallahu anhu arbahu yayi ma yar ridda sannan mutunci kuma fa shi ya zubar da mutunci shi ya je yayi zina kaga nan kuma sai a masa bulala ɗari in bai taɓa yin aure ba ko kuma a jefe shi to kaga mutunci kenan Allah ya ce to yanzu idan har suka tuba suka komai ya daidaita suka daidaita akan musuluncin nan suka daidaita wajen salloli da tsaye da salloli da ba da zakka fa kallu sabila Allah ce ku fita hanyar su kuma banda fada da su banda yaƙi sun zama to yanzu musulmai inna Allah lalle shi Allah gafurun mai gafara ne ya gafarta musu tunda sun musulunta qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin Allah ya ce manzo Allah ka ga kafirai in sun musulunta fa ni Allah na yafe musu abinda ya wuce idan suka dawo kan kafirci kuma to lalle zan zartar musu da kuma abinda nake zartarwa kafirai za a daura amaran yaƙi da su a gama da su ina fatan an gane ko to tunda ni Allah gafurun na gafarta musu rahimun na nuna tausayi a gare su na gafarta musu to kuma musulmai ku musu afuwa yanzu duk abin da ya wuce da tunda sun musulunta shikenan ku janye ku musu afuwa ku yafe tunda mahalicin su ma ya yafe musu ina fata an gane ko to duk wannan irin tsanani da tsanantawa da aka ce a yi ma mushrikai ba sassautawa ba kakkautawa eh to Allah ya ce duk da haka wa in ahadun minal mushrikina tajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai suka nemi a basu kariya a kariya a basu tsaro yanzu kamar mushrikai suka zo suka ce da Allah a ba mu tsaro da kariya muna so mu zo ne wajen malaman musulunci mu ji bayanin musulunci nan yayi ke mu ba mu san shi ba muna so mu zo muna da tambayoyi da fatawa muna so mu ji bayanin musulunci nan na yayi ke to nan ana ba su kariya ba a taba su duk da Allah ya ce mushrikina haitu wajadtumu duk inda kuka ido hudu da su ku gama da su to banda gamawa da wanda yake shi ya zo ne a bashi kariya zai zo ya jiya musuluncin nan yake domin yana nesa ya jahilci musulunci nan yana so ya zo ne a mai bayanin musuluncin nan to iri waɗannan duka ana ba su kariya daga inda suke fito din ba za a taba su ba suna cikin kariya na musulunci har su zo inda za su nemi fatawan a haɗa su da malamai su musu bayanin addinin musulunci gashi gashi gashi idan suka tashi suka musulunta alhamdulillahi idan ba su musulunta ba alkawarin na na ba su kariyan nan tana nan a za a raka su kuma a fidda su har su koma inda suka fito lami lafiya duk da cewa ba su karɓi musuluncin ba ba za a ce a gama da su ba kawai a'a amma alkawarin kariyan nan da aka yi za a ba su su zo su ji kalman Allah in ta musu su musulunta in ba su mutu ba su ko in ba ta musu ba su koma to alkawarin kare su din yana nan ina fata an gane ko to daga ran da suka koma lami lafiya inda suka fito din to nan ne idan aka sake ido hudu da su sai a sai kuma a yaƙe su din amma wannan wani alkawari ne wa in ahadun idan ɗaya daga cikin mushrikina istajaraka ya nemi ya Muhammad a bashi kariyanka eh, a bashi kariya daga gare ka fa ajirhu ka bashi kariyan hatta yasma'a kalamallahi har ya zo ya ji karmar Allah da wa'azi na Allah subhanahu wa ta'ala thumma ablighu ma'amana sannan ka isar masa da kariyansa ka isar masa har ya koma garin shi wannan kariyan tana nan zalika me yasa Allah ya ce in suka nema a ba su dama su zo su ji wa'azi su ga malamai a musu bayanin musulunci domin bi annahum qaumun la ya'lamun domin waɗansu su waɗansu su suna nesa ba su san komai game da musulunci ba ba su san komai game da musulunci ba yawanci zaka ga kafirai kafirai da makamantansu a kaman fastoci ko shugabanni malaman yahudawa yawanci sukan abinda suke ɗura wa mabiyansu suke gaya wa mabiyansu game da musulunci da musulmi saɓanin abinda yake a reality domin suna zuwa su ce musu asalinsu maƙiyanku ne filayenku suke so su dominatin ɗinku ku zamanto bayinsu ku riƙa bautata musu yawancin abin da suke faɗa wa mabiyansu kenan kuma shi wannan addinin nasu na musulmin nan addini na idan ka shige shi to addini na na yanka hannu na kashe mutane na yi wa mutane bulala na fille kan mutane na yanke hannunsu da ƙafansu shi ne kawai saboda haka waɗannan mutanen ba sa ka abinda suke da shi ba addini bane za ku koyi ta'addanci da ɗaura bom a jiki da tarwatsa kaza kaza shine addinin nan nasu to yawanci waɗanda suke can a tsare a ƙarƙashin shugabannin su fastoci din da su abin a malaman yahudawa suna faɗa wa mabiyansu saɓani yadda musulunci yake ana ziga ana ba su ana ba su wata fuska daban ta musulunci sai suka ce kai su suna so su je gun musulman su ji gaskiya ya musuluncin nan yake to idan suka nemi wannan in ji Allah ya Muhammad ya ku musulmi ko ya ku amirul muminin ko ya ku shugabannin musulmi na yanzu da kuke yaƙi da su a ba su dama a ba su dama su zo su saurari musulunci ko da ya ce zai shiga nan masallaci ya ji tafsiri ya yi ce ya ake fassara shi a ba shi dama ya zauna babu wani wata matsala ya ji me hatta yasma'a kalaman la a bashi dama ya zo ya ji kalman Allah ya take shin yanda zai ji ta a yanda da shugabannin su fastocin su ko shugabannin su suke faɗa musu ko yaya ina fata an gane ko to ya zo daga real source zai ji musulunci na a bashi dama ya koma iya musulunta alhamdulillah in bai musulunta ba ya zauna a cikin shirkan to ran da kuma aka aka haɗu kuma sai a kafsa din ina fata an gane ko saboda bi annahum qaumun la ya'lamun mutane ne da basu san gaskiya basu san musulunci ba basu san musulunci ba abinda ke zuwa musu daban ne ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya rufa mana asiri Allah yace kaifa yakunu lil mushrikina ahadun ta ya za a yi irin mushirkan nan kafiran nan masu saba alkawari idan aka yarjejeniya da su masu ha'inci masu yaudara a yi alkawari da su su saba su yi yaudara wata rana a yi da su kuma nan gaba su saba su yi yaudara Allah ce irin waɗannan kafiran da irin waɗannan mushrikan ta ya za a yi ma wai a kasance har suna da wani alkawarin da za a girmama shi inda lahi wa rasulihi a wajen Allah da manzansa ai su ba abun a girmama su bane ba abun a girmama alkawarin su bane fam ta ya za a yi wai har a kalli Allah da manzonsa wai wai sai alkawari da Allah da manzonsa har a girmama alkawarin su bayan an san mutane ne da suke su saba su yi yaudara su yi ha'inci ce sam ta ya za a yi waɗannan a ce wai an ba su kariya wai don Allah don manzonsa ai waɗannan babu kariya wani kawai suka yi yaudara da ha'inci aka sake suka yi yaudara da ha'inci wannan ba za a taɓa girmama wani alkawarin su ba a ce wai an dubi Allah an dubi manzon Allah a cika musu alkawari yace wannan alkawari ya tashi kawai illal ladina except waɗanda za a yi respecting alkawarinsu a girmama alkawarinsu a rike musu alkawari illal ladina ahadtum indal masjidil haram sai dai waɗannan larabawan da kuka yi alkawari a jikin ka'aba da su domin kafin zuwan musulunci larabawa idan suna so su karfafa wani alkawari sai su ce mu je ka'aba duk da cewa bauta wa gumaka suke yi suna respectin ka'aba suna girmama ka'aba kwarai da gaske to idan suna so su ɗauki wata yarjejeniya ta gaskiya wanda kamar rantsuwa ne wanda ba za a saba ba ba za a ci amana ba ba za a karya wannan yarjejeniyan ba sai su je a je jikin ka'aba a rubuta a je jikin ka'aba a rubuta to irin waɗannan da kuka ɗauki alƙawari su a jikin Ka'aba din nan to Allah ya ce once famastaqamu lakum matukan sun riƙe muku alƙawarin sun girmama dokokin alƙawari sun girmama yarjejeniyoyi da aka yi na wannan rubutun to Allah fastaqimu lahum kuma ku girmama su ku girmama musu alƙawarin su ku girmama yarjejeniyan da aka yi ku girmama matukan suna rike da shi ba su saba ba ba su yi yaudara ba ba su ci amana ba Allah ya su ma kada ku ci amanan su ku rike musu alkawarin su inji Allah inna Allah yuhibbul muttaqin Allah ce domin ni ina son masu tsoron Allah wajen girmama alkawari masu tsoron Allah wajen girmama menene yarjejeniya saboda haka ku musulmi kada ku yadda a samu karya alkawari daga gare ku a ce ku kuka fara ko a ce ku kuka fara ha'inci ko kuka fara yaudara kada ku yadda domin ba aiki bane na masu tsoron Allah masu tsoron Allah su ne masu girmama yarjejeniya da alkawari da aka yi da su kuma Allah yana son almuttaqina masu tsoronsa wajen girmama alkawari da yarjejeniya ina fata an gane ko to in ba waɗannan ba in ji Allah in ba waɗannan ba in ba waɗanda suka rike muku alkawari ba to kada ku yadda ko ku raga ma masu saba alkawari kada ku yadda da su inji Allah Allah ce kun ga kafiran nan kun ga mushrikan nan idan ba fa idan ba fa tsananta musu ba fa abin nan fito musu ku musu jan ido to Allah ya ce wa in yazharu alaikum wallahi ran da suka samu rinjaye akan ku inji Allah ran da suka samu rinjaye a kanku la yarqubu fikum illan wala zimmatan wallahi ba za su taɓa lura wai kai kana da dangantaka ta jini da su ba ba sa girmama wani ɗan uwa na jini wai su raga ma su ce ai kai nasu ne wan kawai kai musulmi ne wallahi ba ruwansu da cewa kai mahaifinsu ne ko kai su ne ko akwai dangantaka da yan uwantaka ta jini kai yarensu ne kai su ne Allah ce wallahi ba sa respecting wannan za su gama da kai ne kawai ran da kuka yi sake in ji Allah ba kwa miƙewa ku tsaya ku yi fito ku yi jan ido ku ku matsa musu ku tsananta musu in ji Allah kuka yi sake suka samu rinjaye a kanku ko ta hanyar siyasa ko ta hanyar shugabanci ko ta hanyar tattalin arziki tattalin arzikin shi da karfin arzikin shi duka a against islam ne da musulmi da musulmi na yakan musulunci ne da musulmi duk kawai shi na ofis din shi na mukamin shi na komai na shi da ya koya to shi dai yana nan kawai akan musulmi yake da musulunci duk mukamin da ya samu shi dai kawai ba zai mukamin shi ba zai biya masa bukata ba ba zai burge shi ba in ba ya ga ya yi amfani da mukamin shi wajen lawanta musulmi da musulunci haka nan ofis ɗin shi ba zai taɓa burge shi ba in ba ya ga ya yi amfani da ofis ɗin wajen illanta musulmi da musulunci ba duk waɗanda suke ihun nan in ji Allah maɗaukacin sarki a'a ai ɗan ne na siyasa a kai ne kake zaune wai siyasa ta hada mutumin kirki Allah ya ce bari ya samu sama da kai bari ya zama to sama da kai kaga ikon Allah ya Allah kun ga dai siyasa ta wuce ko ko ba haka ba alhamdulillah ai zaɓe an wuce da shine sai a ce an aiko wani abu ne ana an aiko abu ko ai yarjejeniya an tura waɗansu kuɗi mun sa hannu to amma ga abin da Allah yake faɗa in reality shine duk wani malami in ya gani sai ya ce to akwai hatsari ku kiyaye kaza shi kuma ɗan siyasa musulmi har ya rika ganin wai kana toshe maka, kana hana shi kana hana shi zaka hana shi ya samu kujer zaka hana shi kana zuga mutane ka tsane shi saboda haka abinda Allah ya faɗa ka he kai shiru kawai to ga ayoyin idan akwai mai tantama ya je ya duba akwai fassaran Hausa akwai na boko akwai na ordu, akwai na inda duk qur'anan nan alhamdulillah gwamnatin saudiya ta fassara su zuwa yarurruka daban-daban har yaren rasha kai har har idan ka je haramin makka ko na madina inda ake aje qur'anai na shek har akwai na makafi tafsirin zaka ga makaho ya shigo an rike shi ya ce dauko min qur'ani ya dauko mai ya rika tattaba bakara yana tattaba sharhi ta har makaho in ya taɓa zai san Allah ya faɗi wannan in kafiri ya samu matsayi a kai na tsoranan zan ga ikon Allah har makaho yana taɓa ballanta na kai mai ido da za ka ga sharhin karara da makamantansu Allah ce wa in yazhad yace ta yaya kaifa Allah yana mamaki kaifa hau ta ya za a yi ku yi sakaci ta ya za a yi ku sassauta musu alhalin wa in yazharu alaikum ran da suka juya kanku suka zamanto sama da ku wala yarqubu fikum illa ba ruwan su kai dan uwan su ba ruwan su fa kai kabila kabila ɗaya kuke ba ruwan su fa ku gida ɗaya kuke ba ruwan shi fa wai kai ɗan shi ne matukan kana musulmi to wallahi bayi da baƙin maki irinka duk wata dangantaka ta jini in dai ka musulunta wallahi baya respected ɗinka in ji Allah sannan wala zimmatan ba za su taɓa riƙe muku alkawari ba kuma in dai har ya samu hawa ya samu ƙarfi sama da kai babu wani alkawarin da za ka yi da shi ya saba maka ya riƙe maka wannan alkawarin in ji Allah Allah ya ce yurbunakum bi afwahihim za ka ga kawai suna muku ɗan magana kaman zuma kawai in suka gamu da ku sai ɗan magana sai kalmomi masu daɗi kalmomi na sassauci ya ai muna ai kuna mu ɗaya ne ai kaza kalmomi dai masu daɗi in ji Allah zaƙin baki kawai in ji Allah amma wata aba qulubuhum abinda ke zukatansu saɓanin wannan ne sabanin wannan ne in ji Allah kamar yadda ya faɗa a cikin ali a cikin suratu ali imrana yace wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw abbu alaykum al-anamina min al-ghayb Allah ce kul mutu bi ghayzikum inna allaha alimun bi dhati sudur inna allaha alimun bi dhati sudur Allah ce wallahi zaka ga suna gamsar da ku ne da baki yurdunakum suna yardar da ku su jawo hankalinku don ku yadda da su da kalamai daɗaɗa da kalamai masu sauƙi da kalamai na nuna cewa ai babu kaza babu kaza babu kaza Allah ce alhalin wa ta'aba qulubuhum zukatansu kuma ba haka suke ba daban ne opposite din abin da suke faɗa ne kuma wa aktsaruhum fasiqun mafi yawancin su majority su inji Allah fasikai ne bi ma'ana masu sa'a wa Allah mabarnata ne in ji Allah mufsiduna ne in ji Allah subhanahu wa ta'ala majoritin su in ji Allah ayan ta yi in ji Allah kenan in ji Allah in ji Allah duk wani dan siyasa ko wani dan mai mu'amala da su wanda bata mai ba to zai iya samun cleaner ko ya samu correction fluid ya je ya abin nan ni dai na isar wa Allah abin da ya faɗa ni. ina fata an gane ko yawa <coughs> ci gaba ma da bayani Allah ayo yake bari ma ku ji قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرغبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون الله ما أوكتين سرتي يتي وأنا اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا su fa already yanzu sun sai da ayoyin Allah ba zancen imani a zuciyarsu duka ayoyin Allah da ake karanta musu wai wani ka ji tsoron Allah ka riƙe amana ya kai dan uwa ka yi menene mu daya ne mu kaza mu kaza Allah ce sun dade fa da barin wannan su ba su san wani abu na Allah a tare da su ba already su sun yi babayi da duk wani abu na ayan Allah duk wani abu wai ko na haram ko na halal su dai fa sun yi dabaye da su domin sun sayi samanan kalilan sun sayi rayuwar duniya da da rayuwar da ayoyin Allah sun fifita rayuwar duniya ayoyin da Allah ya saukar musu din tsoron aka ji tsoron Allah za ka mutu a ta da kai wannan amana fa muka ɗauka ka tuna ran da muka jiya fa za ka mutu ka tsaya a gaban Allah baka yarda da Allah Allah ce sun daɗe da barin wannan sun sai da wannan sun sai duniya rayuwar duniya ce a gabansu wanda duniyan kuma da suka saya suka sai da lahiransu to lahiransu din compare to abinda suka saya na duniya na duniya na rasa nan kalilan dan abu ne mai dan kadan suka sai da lahiransu suka sayi rayuwa dan kadan rayuwar duniya dan kadan ne inji Allah kamar ya take dan kadan kana iya samun duniyan a yau bayan wata shida ka mutu ka barta takan yi kai struggling wajen gina farin gini ka gama gidan ka gama komai a sa interlock a sa komai da komai gashi ka ce network zan tare Allah ya dauran ka yau samanan kalilan kawai ka bar lahiran ka ka bar komai naka don duniya ina fa ko kuma kana cikin daula idan Allah bai ɗauke ka bai ya ɗauke kuɗin kana cikin mukami ma malam mai gardi mai daɗi mukami ma malam ko Allah ya zare ka ya ɗauke ka ya raba ka da mukamin ko kuma ai wani irin juyi a raba ka da mukami to ai kalilan ne rayuwar yar kaɗan ce kawai ina mutum ya huta da za a kawo rayuwarka gaba ɗaya da kai shekara 60 a yau misali a ce a taro kwanakin da kai ta yi a cikin shekara 60 din nan kwanakin da kai ta yi kana rashin lafiya kana rashin lafiya kana rashin lafiya a haɗa kwanakin a yi total din a ga shekara nawa za su bayar cikin shekara 60 eh, din nan da kai wataƙila ya kaga shekara bakwai din nan gaba ɗaya idan aka yi total na rashin lafiya ka a samu shekara bakwai gaba ɗaya ka yi su a rashin lafiya duk ta yi su a rashin lafiya gajiya fa na jiki su ma ai totar ranan nan ka gaji yau ma ka gaji ranan ma ka gaji a ka kwanakin da kai ta gajiya kai ta gajiya kai ta gajiya a tara kwana nawa ne sannan a buga su su bayar a wata a bada su a shekara ya kaga shekara nawa su a gajiye kawai kake su a shekaru sannan ma wai idan rayuwar jin daɗin ne kai ga ta kana wani irin jin daɗi to sai a yi kwamfiyarin kafin ka fara samun jin daɗin lokacin da ka tashi kafin ka yi firamare kafin ka gama ka je secondary ka yi gwale gwale ka yi frog jump ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan a baka CO a'a kana da rikicin za ta maimaita wa a baka ci jam ba an taro kuɗi an je nan an nemo an nemo an nemo nan a zo da kyar a gama a ce kuma an tura ka NYSC ka je wani ƙauye lallaba da kyar aka ka je nan a yi rejecting naka ka je nan su ce ba ka san ka ka dawo wani gu kana kanan ka dawo da kyar ka gama eh ka gama university kenan duka ya ka samu a shekara talatin ma kila wani kafin ma ka ga ya yi a shekara talatin sannan ka riƙe fayil credentials na apply nan na yi applying nan bai fito ba wallahi sunana na yi apply nan so bakwai wallahi talla har yanzu na yi applying can na yi applying can ni koma ne aka samu wallahi ko tukin mota a ban haka za ka ji abinda ma ba fil ɗinka ba ne a cika kafin a ce wai har ka samu aikin ma har ka zaman wai wani mai kuɗin ma hamshaki menene duka shekaru nawa ka kai spending kafin ka fara jin daɗin ma hmm? wani ya kai 40 to mu ɗauka 40 ga ka ka ka ɗan samu ka fara ɗan abun nan kana kai 60 test ma babu a ba test ya fara tafiya ido sai da ɗan glass ake ɗan tallafawa menene kullum an gwada abuna kana da suga a a ce suga ya same ka a ce kana cikin sai da ka tara kudin a ce to akwai fada bisi kudin girman zakin Allah kana da high blood pressure kana da asaki kana da kaza kana da kaza duk da kudin ga sunan dai an tsare ka rabin jin dadin an ce kana kana ci za ka mutu rabin jin dadin wanda ka bauta kudin don a ji dadin likita ya kawo wani bariya ya sanya tsakaninka da shi an sanya tsakaninka da nama an ce akwai cholesterol cholesterol ya maka yawa ka kiyaye wannan hmm? zaƙin da kake nema duk wani nau'i na juice lemun kwalba an sanya katanga tsakaninka da shi a ce hmm? kana sha wallahi za ka bar kiyama za ka tafi za ka tafi kiyama hmm? to menene menene me amfani samu me amfani samu a ce ka rika hawa fa keke ka rika tafiyan kafa akwai matsala a jikinka sai ka rika tafiyan kafa ka rika gudu eh akwai ɗaya daga cikin malaman mu aka ce akramakallahu Allahu a rika gudu ana ai sai kayan kayan wa na dauka kullum a gani ina ina gudu kayan wa na dauka an ah, ai aka ce shine lafiyar fa yanzu wala gudu za ka rika yi kai nan ka gudu ka gangaro ka yi haka ni na taba ma wani aka ce haka yanzu rayuwar ta koma akramaka to ka duba kika mata'un qalilun samanan qalilan ka sai da lahira madawwam yanda babu ko ko atishawa ko mura babu ka ce wai ka sai da ita ka sai rayuwa wanda take gaba ɗaya na ɗan lokaci kaɗan ka tafi ta barta ko ta tafi ta barka in ji Allah subhanahu wa ta'ala ai ka samu wani miloniyan wallahi a ce ake tura shi ba ni iman kafa kawai wani a kwance ne kawai nan ya abin nan a haka yake duk nan ɓarin ya shanye a mamiloniya kuma duk abin da ya mallakan bai miƙar mai da hannun ba bai miƙar mai da ƙafan ba a haka kawai an haƙura kawai jama'a shi yasa Allah ce duk abin da ka samu mata'un qalilun ne jin daɗi dan kaɗan ne rayuwar duniya wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita tafi alkhairi tafi wanzuwa tafi dawwama ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki yace ishtaraw bi ayati llahi su wato sun sai da ayoyin Allah gaba daya sun sai duniya da ita da ayoyin duniyan nan kuma wata manan kalilan wato dan abun rayuwa kaɗan bayan ga rayuwar yan kaɗan sun sai da su gaba daya aikinsu duk inda suka samu kansu fafadu an sabilillah su hana addinin Allah gudana su hana musulunci su toshe musulunci duk inda matsayin musulmi da matsayin addini yake da matsayin musulunci wallahi wallahi in dai sunan musulmi zai wuce ta kan tebur ɗin shi wai shine mai sa hannu a ɗauke ka aiki sai ya yaga takarda kar dai ya bai taɓa ganin ka ba ka taɓa ganin shi ba amma ya ga kawai musulunci a sunanka ya sudduna an sabilillahi su toshe addinin Allah kar addinin Allah ya samu walwala kar addinin Allah ya samu numfasawa kar addinin Allah ya samu walwala da yaso da yabanya aikin su kenan in ji Allah waɗannan inda kuke gani wai suna muku zakin bakin ran da suka dawo saman ku suka juya da ku wallahi za su hana ku tsakat Allah ce innahum sa'a ma kanu ya'malun Allah ce lallai abin suke aikatawa ya munana in ji Allah ya munana mummunan aiki ne suke aikatawa Allah ce waɗannan innan fa da kuke gani kun yarda da su suke muku zaƙin baki la na fi mu'minin illan wallahi ba sa ganin mutuncin mumini ba sa respecting dangantakansu da mumini matukar kai mumini ne har ka ansa addinin musuluncin nan to duk dangantakan ku ta jini in ji Allah ce wannan ba sa kallon shi za su halaka ka za su gama da kai ne kawai sannan wala zimmatan ba sa taɓa girmama duk wani abin nan alkawari da agreement da yarjejeniya da yake tsakaninsu da musulmi ba sa taɓa girmama shi ba sa taɓa girmama shi Allah ce wa ula'ika yace kun ga waɗannan in kuna neman ‘yan ta'adda a doron ƙasa humul mu'tadun su ‘yan ta'adda in kuna neman ‘yan ta'adda in ji Allah su ne waɗannan kar ma aje wani gu kar ma a wani gu su ne ‘yan ta'adda amma duk da haka in ji Allah duk da haka mai Allah ya ce fa'in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa ikhwanukum fid din wa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun Allah ya ce duk da haka fa'in tabu idan suka tuba daga kafurcin nan suka tuba daga shirkan nan suka tuba daga zagon ƙasan nan da suke muku suka musulunta suka karbi kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqamu salata kuka ga sun daidaita wajen yin khamsu salawa wajen kulawa da salloli ba wasa wa atawu zakata kuma har suna fidda zakar dukiyansu su ɗauko ta su kawo wa baitul mali na musulmi su ce ga haƙƙin Allah da yake in fitar su ba wa miskinai su ba wa fakirai su ba wa ɗaya daga cikin mutum takwas ɗin nan da Allah maɗaukakin sarge ce a bawa to idan har kuka ga sun yi haka to yanzu fa ikhwanukum fid din sun zama to ƴan uwanku ne a addini sun zama to ƴan uwanku a aqida yanzu sai mu'amala ne ta canja da mu'amala ce ta gaba yanzu mu'amala ce ta soyayya mu'amala ce ta fada yanzu mu'amala ce ta zaman lafiya mu'amala ce ta gwagwarmaya yanzu mu'amala ne ta haɗin kai da farin ciki in ji Allah subhanahu wa ta'ala to kun ga wancan ayan wannan ayan da muka karanta idan kuka je aya ta biyar din nan ga ta can a baya fa idan salaka al hurum faqtulu mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khuzuhum wa ahsuruhum wa marsad Allah ce fa in tabu nan ma Allah ce fa in tabu sai Allah ce wa aqamu salata wa zakata nan ma yace wa aqamu salata wa zakata sai yace fa khallu sabilahum kada ku yake su nan kuma yace fa ikhwanukum fi din to dama zaka yaki dan uwanka na addini sun to ƴan uwanku a addini a waɗannan ayoyi guda biyu malamai suka yi extracting hukuncin cewa duk musulmin da ya bar sallah ya kafirta baya sallah ya kafirta duk musulmin da baya bada zakka ya kafirta kuma ya halatta a yaƙe shi ya halatta a zubar da jini shi ina fata an gane ko domin sayidina abubakar haka yayi da sayidina abubakar waɗannan ahalun ridda bayan rasuwan manzo Allah sallallahu wasallam mutane da yawa suka yi ridda a lokacin da niyan da da cewa ba za su ba da zakka ba sayidina abubakar radiyallahu anhu ya daura damaran yaki da su sayidina umar da waɗansu sahabbai suna ganin suka ci a ah, kaifa tuqatilu qauman taquluna la ilaha illallah ya bakar ya zaka ka yaki mutane da suna cewa la ilaha illallah ka san mu a wajen mu duk mai cewa la ilaha illallah kawai wai kawai ya zama to me ko da yana kowace ta'asa shi dai musulmi ne ko da boka ne ko da dan tsubbu ne ko da yana zuwa yana shirka wai ai ya ga ai musu yana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah tana da sharuɗa la ilaha illallah amma ba sallah la ilaha illallah amma ba ba da zakka la ilaha illallah amma ba haji ai la ilaha illallah akwai abin da ke warware ta akwai abin da ke warware ta ina fata an gane ko to malamai suka ce wanda ya bar sallah bisa lalaci kasala ko kuma ya bar sallah irin dai matasa ne irin ana university din nan ana life irin wai yanzu ai a niga ne tukuna ba a shirya dai da saura tukuna nan gaba insha Allahu Eh, za a bar abin da yake wa na kunu min ba'di qauman salihina eh to iri waɗannan misali sai ka ga mutum a university ko a abin nan ana dan eh, secondary irin su abin nan eh, senior classes na haka ga ba a sallah ba a kaza sai dai a tsefe kai ayi ado a dan fita zagration ɗan yawo ɗan nan hannu aljo hanci shi aljuhun baya abin nan kawai an aje a zago mutum sai ya sare shekara biyar baya maka sallah baya maka sallah har ya graduate sai ran da shiryan ta zo aka ji wa'azi aka dan shekaru suka shiga aka fara hankali sace to akramakallahu ni yanzu misali ne gaskiya mutumin da da yayi shekara biyar baya sallah akan lokaci baya yi yanzu ya Allah zai zai zo ya rama ni ya zai da waɗannan sallolin ya zai ka zai ka ce mai a'a ai a lokacin da ka mutu da ka mutu ba a musulmi ba amma yanzu daga ran da wa'azin ya zo maka har ya shige ka har kai nadama to yanzu ne za a ɗauka ka musulunta yanzu sai a ci gaba kawai afallahu amma salafa Allah ya yafe wa abinda ya wuce domin mutum ba zai zauna ya ce zai rama su ba domin da ya mutu a lokacin ba a musulmi ya mutu ba jallabiya fa ba ta mai da kai musulmi ina fata an gane ko jallabiya ba ta mai da kai musulmi ko babbar riga ko abun nan ko zanna ko abin nan da su ko ta alkebba ko ka rike wata sanda matukan ba sallan nan kai ba musulmi ba ne yanzu malamai sai suka ce ku duba Allah ce ku yaƙi kafurai da mushrikai babu kakkautawa amma daga ran da suka fara sallah ku duba suka fara ba da zakka yanzu sun zama to ƴan uwanku a addini ku duba fa Ikhwanuku fi din to lokacin da ba sa sallan fa laisu ikhwanan lana fi din ba yan uwanmu bane a a addini domin a lokacin ba daukan su suna addinin musulunci ba daukan su suna addinin musulunci mutum ya mutu bai sallah kawai malamai suka ce ko bisa kasala ko lalaci ko irin wannan ɗin dai na faɗa na gayu din nan ko ko mutum yana musun sallan a zuciyarsa amma dai yana nan a cikin musulmai kar a asiriya to nu ba musulmi bane da ya mutu ba za a gaje shi ba ba za a gaje shi ko ba za a rufe shi a makabartar musulmi ba duk wani gatan da ake wa gawa ba za a mai ba ba za a mai sallah ba za a masa komai ba ina fata an gane ko daga nan malamai suka ɗauki abin nan can ya ce kar a yaƙe shi nan kuma sai ayan ta ce domin ya zama to ɗan uwanku a addini a aqida ya furta kalmar la ilaha illallah har yana tsaye da sallah shikenan fa in ta buɗi shine ai kalimatu shahada din shine tabu din ai tabu min ash-shirki wal kufr ina fata an gane dama daga kalmar shahada sai menene wa iqamu salati ko sai menene sai wa ita'u az-zakat sune manyan abubuwa Allah ce wa nufassilu al-ayati yace ya ku musulmai fa Allah yace ina fa bayyana muku ayoyina dalla dalla fa ku rika saurarawa ku rika saurarawa fa nufassilu al-ayati liqaumin ya'lamun waɗannan ayoyi fa ina bayyana muku su in detail dalla dalla ga masu ilimi mara ilimi a addinin musulunci ce tashin hankali ne kawai wannan abun na suke so su nuna mutane ta da zaune tsaye ne mara ilimin addinin musulunci sai ce waɗannan kawai suna so su hana mutane su zaɓe mu ne kawai suna so su hana mutane su zaɓe mu ne kawai mara ilimin addinin musulunci sai su ce waɗannan kawai ai suna so su so su ɓata mana jam'iyya ne kawai su amma Allah ce ni ayoyin da nake bayyana muku daki daki din nan masu fahimta suke da ilimin addini su suke fahimta mara fahimtan addini shi zai ce kawai shi wannan wani abu ne kawai kace ta da hana zaman lafiya ne kawai ake hana zaman lafiya ne kawai to ayan kamar yadda na ce ko aya sura ce ta yaki shi yasa ba a fara ta da bismillah ba kawai ta fata an gane Allah ubangiji ya mana muwafaka na'am wa innaka aymanahum min ba'di amrihim wa ta'alu fi dinikum faqatilu faqatilu الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ألا تقاتلون قوما نفقوا أيمانهم وهموا وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين Allah maɗaukakin sarki ya ce, wa in nakasu aymanahum ka nan ma inda suka ce sun musulunta in sun tuba har suna sallan har suna dan bada zakkan ba yanzu mun bar su ba Allah ce ku bar su sun zama to yan uwa addini to ai su sun yi ne ce da dabara wai don a dan sassauta musu to Allah ce shi din ma wa innaka su aymanahum idan suka warware wannan alkawarin nasu na ce sun yi imani din ina fata an gane ko ka san wani sa'i shi maki in kuna fada kuna faɗa sai ya zo ya ta roƙo a zauna lafiya a yi sulhu a zauna lafiya cikin zaman lafiyan nan kai ka sake shi kuma yana ƙara shiri yana ƙara ƙarfi ne yana ƙara shiri to can ran da shirin yayi karfi sai ka ga alkawarin da za ku kai na zaman lafiya ku ga ranar kawai a rika kawo muku hari ta ko'ina, ina ta inda ba kwa zato ashe cewa a zauna lafiyan nan a yi rubutun yarjejeniya da menene don dai kawai a ƙara shiri ne tanadi ne ko shirin su ne yayi ƙasa to duk lokacin da aka ce a yi shiri a yi sulhu a yi yarjejeniyar zaman lafiya to idan musulmi yana da hikima da basira kar hakan ya to ka je ka zauna ka shimfin a kafa kada ka kuskura ka je ka miƙa kafa ka naɗe hannu kawai ka ce mu yanzu ba mu da wata matsala a'a a'a a riƙa shirin dai ana tafiya a hakan dai ana tafiya a hakan dai ko ma nan da shekaru nawa ne kar musulmi ya kuskure je relaxing kawai a ta ba komai yanzu wallahi wallahi ai an yi yarjejeniya ai gobe ko jibi ko an jima ko da dare kafiri na iya saba domin la yarqubuna fi mu'minin illa wala zimmatan ba sa taba respectin alkawari ba sa taba girmama alkawari inji Allah ina fata an gane ko <coughs> idan nan ma suka warware aimanahum alkawuransu min ba'di ahadihim bayan kuma kun yi alkawari da yarjejeniya mai ƙarfi wa ta'anu fi dinikum har suka fara sukan addinin musulunci suka fara sukan addinin musulunci ai musulunci nan nan banda ta'addanci me ya sani banda ta'addanci menene kaza kaza suka fara sukan manzon Allah ko suka fara sukan sallah ko suka fara sukan addinin musulunci ko suka fara sukan wani abu na na hukunce hukuncen addinin musulunci to Allah yake faqatilu a'immatal kufri Allah ce yanzu wannan karin ku yi targeting din head din su shugabannin su can ɗan saman za ku yi targeting ba ƴan ƙasa ƙasa ba domin duk inda ake rubuta agreement da yarjejeniya da Allah ƴan ƙasa ƙasa ne ake nemowa the top top one din manya manyan na saman su suke zuwa ake a ake yarjejeniya da su ba talaka mabiya ba shugabannin ne ake zama a to Allah ce an da aka saba alƙari har suka fara sukan addinin musulunci to yanzu ku yaƙe su in ji Allah amma manyan za ku yi manyan za ku yi domin in dai har an warware kuka ga an warware muku alkawari to manyan ne suka zuga manyan ne suka ingiza ai su suka zauna a tebur aka yarjejeniya to idda duk kuka ga an saba su din ne to idan yakin ya zo su din ne za ku yi in ji Allah subhanahu wa ta'ala a a'immatal kufri ku duba ba a ce immatul islam ba a sai akwai limamai akwai ina wannan limamai ne na me al-kufri jagororin kafircin jagororin a immatul kufri su za ku yaka in ji Allah innahum domin su in ji Allah la aimana lahum ba su da alkawari ba su da riƙon alkawari ba su da mutunci ba sa mutunta alkawari idan kuna haka da sun saba ku far musu manyan kuna bin manyan shugabanni Allah ke la'allahum yantahun za ku ga nan gaba an daina in an yi alkawarin an yi kawai amma ga manyan a can sama in abu yayi kanana ake bi su waɗancan matukan suna nan to maciji ne kada kije nan kawai kace na gama da shi kan za buga kan ina fata an gane ko Allah ya ce la'allahum yantahun idan kuna yin haka Allah ce za ku hadu za ku daina idan duk lokacin da kuka yarjejeniya da su aka saba sun san su za a nema su za a nema amma kai mutane a fito a titi a nemi wani yana tafiya bai sani ma ba kai a bige shi ai wanda suka kulla ake abin nan kamar mai shan wiwi ne ka kama baka bigi mai sayar masa ba ina dilolin sai ka bigi mai sha da sauran aiki idan ka kama mai shan heka ce daga ina ne sos din hannuwa ya fito to shi za ka kama ka buga mai shan zai bari mai shan zai bari Allah ya mana muwafaqa ya sa mu dace in ji Allah fa ko akwai jara a ayoyin ne to kar wani ya biyo ni a waje malam mu ji barakallahu lokacin karanta tambayoyi yayi takarda ta farko tana ce assalamu alaikum malam malam me halaccin business din agency na banking banking kamar masu POS ka kawo kuɗi a yi maka transfer ko ka ka ATM ka cire kuɗi ka biya ladan aiki Allah saka malam da alkhairi ina jin wannan duka babu wata matsala babu matsala kamar misali za ka je banki can ko eh, gt bank ko za ka je union ko za ka je uba a nan sai wani daga nan ya ma transfer ko ka ba shi wani abu ka taya ma transfer din naira a ah, dubu goma misali sai ce to za ka ba shi dubu goma da za ka ba shi zai maka dubu goma transfer din kai kuma ka ba shi dubu goma da ɗari ɗari nan shine ladan to ana hidima ya maka aiki daga nan din ba mota za ka hau ko mashin ka hau ka je kyauta za ka je daga nan din zuwa bankin ka cire kuɗin to ya maka wannan wani ladan aiki shi ne ka biya shi wannan babu wani abu da izinin Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya sa mu dace hmm. tambaya ta biyu malam assalamu alaikum ina maka fatan alkhairi allahumma amin shin ah, malam shin sallar ah, raka'atayn fajiri wani lokaci ne ya dace a yi ta kafin assalatu bayan bayan assalatu kafin assalatu ko bayan assalatu mala ina neman addu'a fi sabilillahi a a a menene Allah ubangi ya sa a gama lafiya Allah ya karbi ibadar mu Allahumma amin to assalatu sallan nafila dai a takaice na asalin fajiri ana yin shi ne a kiran sallah na biyu kawai a kiran sallah na na biyu domin fitowan alfijir akwai fajirun sadiqun akwai fajirun kadhibun akwai alfijir na gaskiya akwai alfijir na na ƙarya domin a kiran sallah na farko baya hana ka ci sahur ɗinka ko da an kira sallah na farko baya hana mutum ya ci gaba da cin sahur ɗinsa kaga alfijir bai ceto ba saboda haka sawa'un domin akwai masu yin as-salatu in khairun minan naumi a kiran sallah na farko akwai masu as-salatu khairun minan naumi a kiran sallah na biyu to saboda haka kar mu um, eh, rada abun da as-salatu mu rada shi a kiran sallah na biyu kawai mu rata shi da kiran sallah na biyu banda kiran sallah na farko na alfijir a kiran sallah na biyu ne ake abin nan eh, sallan rak'atan al-fajr wannan shine ansan. da fatan Allah ya mana muwafaka ya samu dace ah, eh, takadda ta uku tana cewa assalamu alaikum ah, Allah subhanahu wata'ala ya ƙara malin lafiya da imani Allahumma amin da dukkan jama'an musulmi tambaya idan nayi yi sallar nafila raka'a ɗaya sai aka tada ikamar sallar farilla zan ci gaba da sallan nafilan ko zan yanke in bi sallan farillan abinda za ka yi ba za ka yanke nafilan ka ba insha Allah sai ka riƙa taƙaita ta ka gajarta ta raka'a ta biyun sai ka yi ta cikakkiya amma ka e, taƙaita ta yanda insha Allah har ka idan da ita ka samu raka'an sallan farilla na farko Allah ya ce wala tubtilu a'malakum idan mutum ya fara aikin alkhairi kada ya bashi amma misali yanzu ka shigo masallaci ka ce Allahu akbar ka fara alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kawai sai ka ji an kada iqama to nan zaka yanke don ba yanda za a kai raka'a biyun nan har ka gama su cikin kamala da cika ka samu liman a raka'a ta farko ina fata an gane amma kai har raka'a ta farko ka tashi kana raka'a ta biyu wannan sai mutum ya ƙara sata ya ɗan taƙaita ta doguwar addu'ar a cikin ruku'i eh, baya abun eh, cikin sujada duk a bar su yawa in a wancan ta baya izazul ka karanta wannan sai a karanta inna daina don a samu dai a a shigar da ita maza a riski liman a sallah a takaicen takaicewa idan ka auna kai lissafi kai calculation kaga ba za ka riski raka'a ta farko ba sai ka bar lafina. wannan shi a takarda ta biyu a ta ta biyar sun ya musasani ya ce malam don Allah oke addu'a ne oke takardun addu'o'i ne malam don Allah ina buƙatar addu'a ta neman aiki Allah ya tabbatar mana da shi cikin wannan wata kuma eh, ya zamanto alkhairi Allahumma amin wani bawan Allah ya bada sadakan qur'anai biyu Allah ubangi ya saka masa da alkhairi yana son a sanya mahaifiyarsa a cikin addu'a Allah ubangi ya biya mata bukata ya biya eh, abin nan ya biya bukatan da kake ita ma ta karshen addu'o'i ne assalamu alaikum malam a madadin al'ummar buruku muna bukatar addu'a don muna fuskantar matsalan tsaro barayi sun shiga wasu garuruwa da ke kusa da mu ciki har da kuriga yanzu target su na gaba shine buruku kuma ina bukatan bayani idan mutum yana so zai yi itikafi a wannan masallaci ko wasu masallatai yadda zai bi daga ƙarshe Allah ubangiji ya biya mana buƙata ya haɗa mu akan alkhairi to addu'a dai ana ta yi alhamdulillahi ana alkunuti masu karatun ƙur'ani suna bayan sun gama suna tawassuli da shi yayin buɗe baki da azumi duk lokuta ne na karɓan addu'a a dukufa wajen yi haka na ma cikin sujada yayin da ake salloli insha Allahu tabaraka ta'ala da izinin Allah da yardan Allah da tsarkin sunayen Allah waɗannan rigingimun insha Allah sai sun zamanto kamar ruwan sama ne aka ɗauki insha Allahu kar mu taba tsirin tsammani daga rahamar Allah kada mu taba tsirin tsammani Allah ba zai mana ba Allah maɗaukacin sarki duk zai share abun ya kau da shi jarabawa ce don a koma ma Allah a dukufa a rika kiran shi ina fata an gane ko san Allah ubangi ya mana muwafaka ka san idan mota ba ta da matsala da yarka tuna da makaniki amma da mota ta fara menene ta fara janka ta fara abin nan sai ka rika tunanin makaniki sai ka rika neman shi ko jiki idan ana da lafiya da kyar a taba tuna wani likita sai kaga kai shekara abokinka likita ba ku gaisa ba ko shekara biyu amma daga ran da zazzabi ya fara wani dan abu ne ka ce a ah, doctor ina gajiya kwana biyu wallahi sallani ma kullum ina a attempting zan kira ka amma ayyuka ne suka yi yawa wallahi Allah ranan ma har muka yi eh, zancen ka da abokina sai Allah sarki to amma da Allah likita ina zan same ka ina fata an gane ko jiki ya tabu kenan to shi ma wani sa'in Allah din ana mancewa da shi irin wannan jaraba da menene he kaga kawai ba wanda za kasan ma sai Allah din sai kaga ka dawo masa ce aha a sai kana sane da ni to shi kenan je ka an yayi haka al'amari yake Allah ubangiji ya yaye mana Allah ubangiji ya yaye mana ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali masu in masu shiryawa ne Allah shirya su to me yawanci zaka samu uwan uwanmu yawanci zaka samu uwan uwanmu wanda ake kashewan a yi ta'addanci a kansu ƴan uwanmu ne ma ya dawo da su hanya ya raba su da masu ru'in su suke sanya su akan wannan tafarki su kuma wanda ba su da laifi kuma Allah kare su daga sharrin su Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين